بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سلك نهجهم إلى المدين أما بعد فإن أزكى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعاذنا الله وإياكم من شر البدعة وأهلها باين الله yini ne na asabar wanda a wannan irin yininnukan ne muke zama don tunatar da junanmu a kan uwa magabatanmu wanda muka yi tarayya a cikin imani muka yi tarayya a cikin soyayya ta ma'aiki sallahu alaihi wa sallama muka yi tarayya a cikin ɗibiyar alƙur'ani a kanmu muka yi tarayya a wajen yadda da kaddara mai kyau ko da kyau a kawunanmu muka yi tarayya a kan imani da cewa <clears throat> wannan gidan duniya zuwa ake yi ana fita mu ga mun zo amma ba wanda ya san ranar fita wasu kuma tuni ma sun gama kayan kayansu sun fita wasu kuma baki ne a cikinta a yau ko iyayensa ma ban sani ba domin yin ittifaki da mu da wa'inta magabata sai dai sun yi mana zara sun wuce mu matsayinsu a wajen Allah ya fi namu saboda sun yi musharaka da rayuwa irin ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama sun zama sun rayu da shi sun ci abinci da shi sun yi kukuwa da tafiye-tafiye da shi shi yasa karamci da girma da samun yalwa da nutsuwa irin wata Allah ke ba bayi to su aka fara ba in ta rage ne kana mu samu an bin su da yawa ba wuri ɗaya ba biyu ba mutane ne na kirki nutsatsu jama'a ne bayin Allah shi yasa ma har Allah ta'ala ke cewa Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu kun ga su yake nufi don su suka yi zamani da shi su suka ci abinci da shi a kwano guda su suka ga irin baccinsa da yadda yake tashi su suka samu nutsuwa ta kai komo da shi mu ubangiji bai ba mu gasar ba da samun irin wa'annan abubuwa amma dace wanda muka yi shine sun bar mana rayuwarsu a rubuce muna iya leƙawa ga mai neman gaskiya ya kama idan yana ta'awata, ana so ai kokowa da kai ka yi suna wajen neman gaskiya da gare ta amma kar ka yarda a yi kokowa da kai wajen neman ƙarya ko al'amari ta'amuli da ita idan ka tafi akan ƙarya su ka baro baya da surutu da hayaniya ba kai ake ji mai 'ya'yanka ake ji abu da tu'ali yana gaya ma 'ya'yansa wata rana bayan ya tara su ya ce ku gode ma Allah ne muku tarbiyya kyakkyawa kuma na hore ku ne muku abin kirki kuna raye kai kafin ku zo duniya ma ne muku abin kirki ƴaƴan suka ce baba mai kai mana kafin mu zo duniya yace na zaɓo muku uwa kwarai wacce ba a zagin ku saboda ita ashe ɗan adam mai tafi lahira bai bar mu ƴaƴansa abin zagi ba tarbiyya ce gare su ashe uwa ta kwarai da tafi lahira bata bar abin faɗi ba zuwa ga ƴaƴanta shi ma abin alkhairi ne a gare su amma ka tafi lahira ka bar kayan faɗa ka bar kaza ka bar kaza ka yi kaza ka kaza ko da kai ka cutu to kuma ƴaƴa ma suna cutuwa da wannan aibin dan ba abin kirki bane a ba mutum labari abinda ubansa yayi mummuna baya sha'awa amma ana sha'awar ka bar duniya da kayan kirki har idan an san ka jarumi ne ke wajen kirki to ba an san wani ma ya riga ka kun ga dai ko kowa ake tsakanin Abubakar Siddiq da Umar dan Khattabi ina cewa ban taba ni yin wani abin kirki ba face Abubakar ya riga ni ashe yayi suna wajen kayan kirki yayi fice wajen gogoriyo da competition wajen kaiwa zuwa ga alkhairi haka ake son kowane bawa ya taura idan ya samu haka zai dace abun hurera ne ke tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga sunan abu khari yake cewa man as'adu an-nas bi shafa'atika yawm al qiyama waye yafi kowa dacewa da morewa da samun cetonka a gobe kiyama sai manzon Allah yake cewa dama ina tsammanin babu mai riga ka tambaya kan wannan abin in ba kai ba wannan yana a babin alhirsu fil hadis ma'ana dagewa wajen neman ilimin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kenan abu murra yayi suna a haka sai yasa ma'aiki yake zamanin ba mai riga ka tambaya kan wannan matsalar sai ba shi amsa sallallahu alaihi wasallam yace asabu nasu bi shafa'ati yawm al-qiyamah man qala la ilaha illa allah khalisan min nafsihi wata riwaya khalisan fi nafsihi ya ce ba abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma da gaske yake ba ƙarya yake ba ka san ka ce la ilaha illallah ko baya isa sai an ga mai ta haifan ma a jika sai an ga tasirin ta a jikinta wani tasiri na cewa shi ilimi bishiya ce bai da amfani idan bayan yaya A ce da 'ya'ya da bishiya tare suke idan ba bishiya ba 'ya'yan idan ba 'ya'yan ba bishiya ma'ana sai an mutalazimani haka suke gudana a ce in ga wai in ga an yi bishiya ba 'ya'ya to alkhairin da bai da yawa amma bishiya mai 'ya'ya ai ta zama alkhairi shi sa idan ake ilimi ba aiki da shi shi ma shirme ne shi sanya nake cewa dan abin da muka samu mu yi kokari mu dabbaka shi a jika kafin rayuwa ta halinta malam Muhammad dina Albani rahmatullahi ta'ala alaihi yana gaya ma ɗalibansa kafin ya rasu yana cewa al-ilmu kathir al-ilmu kathir yace wal umru Ya yace ilimi yawa gare shi amma shekarun mu kuma guntaye ne ma'ana ba su da yawa da ka fara tubus tubus tubus tubus ka kai kawo professor sai kuma ka cibi kuma kalla man yasir ila hadal mansi kaɗan daga cikin al'umma ne ke kaiwa irin wannan matsayi wani bai kaiwa ta kusa ma ku wani sai kanshi ya yi fari son, yanzu ne ma ake samun youngest professor masu yan shekaru kaɗan amma professor ma'ana amma a ilimi irin na boko ilimin addini za ka ɗiba ka sha ka sha ka sha sai ka birkita ka samu yan matsala ƙarama ta gare ka wallahi baka san ta ba to bayan Allah Allah shi roƙo taimake mu gaya wallahi shekarun mu gajejeru ne shekarun mu guntaye ne idan an ce ka ta hamsin a shekarunka wanda ya rage maka ko barinka ake da su in aka maimaita maka irin na baya ba za ka aikin kirki ba haka dai in za jihadi ba za a raka ba da ɗan ɗari ai bai iya komai abinci ma idan za ka da zaƙin nama idan an sa maka yanzu wallahi sai an nika shi kana a baka wallahi tsohuwa ta ta su shekarunsa ɗari da wani abu amma naman kaza irin mai gasa kanta an san kaza mai gasa kanta ko irin mai juya an tana wurin ita zan siya in kai mata Wala ba ta sai in zauna ina bare mata ina yagowa in yago tsoka in sa mata a baki ce wallahi naman ma ɗaci yake in ce ci da daɗi yau da gobe kenan za mu ci wasa so ashe mu yi da mu yi lokacin da muke iya yi kafin a ce lokacin mun zo ba ma iya yi jarumin mu ne yan uwa jarumi ne wanda yake rayuwarsa ita ne matashiya a wannan bayani ya tsaya tsayin daka wajen neman gaskiya har rayuwar shi kusa karewa a neman gaskiya ashe iko kowa wajen gane gaskiya da aiki da ita kar ka bari aiko kowa da kai wajen karya da yin aiki da karya ba abin kirki bane jarumin mu na yau shi ne wanda lokacin da kowa ke faɗin dangantakar shi da gidansu a garin madina ne ɗan gidan wani dangi na su ne wani dangi na su ne wani shi bai dangi a madina bai da kowa sai ya ce min sai ya ce ana binu islami ma'ana shi ɗan gidan islama ne baban shi ne musulunci bai da uba in ba shi ba sai manzo Allah ya kalle shi ce Salmanu minna ahlul bayt Salmanu namu ne dan cikin gida ne idan kai tun kaho babanka dan maka ne to shi dan gidan annabi ne sallallahu alaihi wasallam akwai wani mai uban da ke da martaba ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai an gama da kai saboda haka sai mun Allah ya ce mai Salmanu minna ahlul bayt Salmanu namu ne ashe da karin ubangiji a yau gwarzon manzo sallallahu alaihi a yau da za mu bibiyi labarinsa shine Salmanu Farisi Salmanu Farisi yana cewa na hazihi hiya kisatu sa'i wara al-haqiqa labarin mu ne yau labarin wani mutum ne da ke kokowa yana gudu yana neman mai gaskiya eh idan ka zo nan yau ka ka ba gaskiyar ba abin kunya bane ko matan in ka leƙa can babu ba abin kunya bane je ka can akwai alkhairi albashitu anillahi ta'ala duk binciken da yake yi ina ne ubangiji ke dora hannun mutane su bauta mishi bayan Allah akwai rikici gaya ga mutumin da bai gane Allah ba ko bai san bai gane ba da ya gane bai gane ba rayuwa tana mai sauki domin zai nema ga sani amma duk wanda bai da lafiya sai ya kasa gane me ciwon shi yana ba likita wahala in ji asibiti domin sai kasa an yi dogon bincike amma kana zuwa ka ce ciwo na zawo nake yi ka sauke ma likita aiki idan shari'a ce a kotu kana zuwa ka ce ni ne kaza ka yanke ma shari'a wahala ba za ka ba joji wahala ba idan yan sanda so kama ka ka ce gaskiya mu ne muka je shi ai ka yanke musu wahala amma a ce sai ka sha duka tukunna kada ka faɗi gaskiya me amfanin ka bayan Allah ba mai latti ba ina maimaitawa wallahi ba ai latti ba ka yi ƙoƙarin kusantar bayan Allah na gargaru don ka gano mai Allah ke nufi da rayuwarka idan ba gane wannan ba ita dai mutuwa ba ta latti ga ba ta zo ba lokacin da ne bai yi ba amma wallahi in Allah ya ce kama shi wallahi ba ta saka ita na kama idan aka ci a kare ka lokaci bai zo ba ko da minti ɗaya ne ba a kama ka da yin ba Salman Farisi ya yi rayuwar da duk mai neman tarihi in ya fahimci tarihin Salman Farisi zai san aje wajen neman gaskiya ba a gajiyawa ba a gajiya ga neman gaskiya ya neme ta kuma ya wahala har ubangiji ya kai shi madina inda ya zauna ya rayu kisan salman farisi radiyallahu anhu warda labarin salman farisi Allah ta'ala ya aminta da shi kuma ya yarda da shi fa natruku li Salman nafsihi al majal li yarwi lana ahdafu kitabi malan yace mu tsara salman farisi ya ba mu labarin kansa saboda ne za mu ba salman farisi ya ba mu labarin kansa malamai na riwaya sun sani sahibul qissa adara bi qissatihi min ghairi ma'abocin labari ya fi kowa sanin labarin ƙasa duk wanda ka tambaya nan mai aure ko da ya kai shekara arba'in da aurensa bai manta ran da ya yi auren ba ranar kaza ga watan kaza auren fari da kicciya ba na biyu na uku ba ga mai matan da yawa kada yawa manta da auren ka na biyu ko na uku amma ga na farkon nan ba ka manta da shi daya duk wanda taɓa shan wata wahala da ba zai manta da ita ba an ka tambaye zai iya baka labarin ta har ya wuce kare amma duk wanda zai ba labari a kanka to ba zai ba labari kamar yadda kai zaka ba labarin kanka ba shi sanya malaman suke cewa wala yukhbiruka mithlu khabir ba wanda zai baka labari sama da masani a wajen malaman sunna marwaya suna cewa arrawi adra bi maruhihi min ghairi wanda ruwaya da hadisi ya fi kowa sanin mai ruwaito sama da wanda ke na kasa daga wurin shi su da wannan magana ba mutafakun alaiha ba ne. suna suna cewa a'a al-ibratu bi marawa la bi ijtihadi ala'aita halin na ja ku ne wani bage na ilmin hadisi mu dawo baya ina maimaitawa wanda ke neman gaskiya baya gajiya haka wanda ke fadinta baya gajiya a kowane aiki ana iya resign amma banda aikin da'awa mai neman karatu baya resign sai dai idan ya mutu malam abubakar da zairi malami ne a madina Wani su kusan je umra sun san kujerar a cikin tausiya sabon wurin da aka yi yana koyarwa a jami'a ya ɗauki shekara aru aru har ya tsufa ya bari sai ya dawo haramin ma'aiki sama alaihi sai ya sa kujerar shi yana koyawa jama'a tasiri a wannan wurin da yake koyarwa yana koyarwa tsufan shi ya kai bai iya tafiya sai an ɗaukai an ɗora kan wani keke kamar kujin naka mai kafa uku da batir da ya matsa sai ke tafi shuwaka idan ka ɗauko shi da shi da kekensa kuma kun san direbobi a can direban malami to almajiri ne direban musulun abbas masanin bukari ba ka ɗauki direba mai iya sallah ba a'a wancan direban shi shi ke mai talawa bukari idan suna hutawa saboda makawar ne bai gani makaho amma na ido ba na zuciya ba idan sun zauna a gida ba a je ko ina ba shi ke mutaba'a ta bukhari ko ta musulmi yana karanta mai yana ji ka san makaho kana wa yana shan ba ne to ka da suke direban malam jazairi almajiri ne idan ya ɗauko shekaru ta harami underground din nan sai ya fito da shi ya tsira ya kai shi da kuma ɗin shi sai su kawo shi harami sai a ɗauke shi a tsora kan kujera sai ya ta magana kasan idan ubangiji ya baka da hankalinka in ban ilimin addini ba wa ke samun wannan abu in ɗan kasuwa ne ya kai shekara dari da uku to yare da kasuwanci ko ya yi kusa ya mai sata da san shirkin da yake faɗa wala ba zai iya ba sai dai ya su wakilce shi amma ilimin addini ne kadai za ka ɗora a kan haka kuma kana bari shi so ba a zanayi da tsufan ya tsufan sai ya ya kamata ya daina aka baya shawara don ka ɗalibai suna iya ce maka yanzu malam ka bari mu za mu fatuwa mu za mu karantar on your behalf sai ya bari sai ya zauna a gida kwana ɗaya biyu sai ya mafarki ya ga ma'aiki sallahu alaihi wa sallama ya zo yana ce mashi ka bar yin da'awa a masallaci na yanzu kai ka daina gaya wa jama'a Allah ta'ala a masallaci na wannan kawai idan annabi ce maka ai ka san ba wai ba ya banka yake ba gari waye na kuka ce a mai da shi harami wallahi in dai ba ne da su ba nan harami ya yanzu shi sa bayan Allah ku yi kokowa wajen gane gaskiya ranka a cikin ɗaki ya gama alkur'ani shi koyi da ke ne matar ku ɗaya kuna jaɗi da ita wajen faɗa ma juna gaskiya ina da kyau ke tilawa qur'ani ka ɗora a gaba ku yi musaffa da su ga matarka ta iya ga ka iya musamman a ce matanka uku ne kai na hudu ku yi musaffa juzu'i juzu'i bayan magariba kafin isha'i kun ga da wuri mai tsawo ko da yake ku yi musaffa da ita gare waye ku nemo bukari ku sanya ta ja kai mata bayani iya inda ka sani inda baka sani ba ne inda je makaranta na karo zan gaya miki me ne biya amma problem din mu shine mun fi karfin su ne mata muna ganin haushul aini in zo in zauna gaba tana koya min hadisi to ai bata koya maka ba sakariya ta taba ka auya in ka je waje ko ba za a haka ba wallahi bayan Allah ina tausayin mu ne da yawa mu yi abin da muke a lokacin gudu yake Salman Farisi bawan Allah bai yadda ba wasu kwanuka sun wuce mishi wajen neman gaskiya don ya san a cikin rayuwa na iya tafiya da shi me yake cewa Salman Farisi bari mu ji da kanshi yace fash'uruhu biha a'maq saboda shi ya fi sanin wani kwararo wani lambatu wani kwazazzabo ya fada idan ta har ya zo nan ya ji ka sanin me ji hulaha laha adaqu wa asdaqu abin da yake faɗa zai ruwaito ko zai ba mu labari ya fi zama daidai da kuma gaskiya قال سلمان سلمان يتي كنت فتى فارسيا من أهل أصبهان يتني saurayi ne mutumin farisa ne iran kenan ko ni mutumin ne garin da ake ce ne asfahan yace min kirkitin yuqalu laha hayyan yana wani ƙauye ne mai suna hayyan wa kana fi وأعني أهلها غنى وأعلاهم منزلة يتي وكان أبي دهقان بابنشي متني شوغبا دهقان كمان رئيس بابنشي شي شيني شوغبان والنمولي وأغنى أهلها كما يزكوا كدي أغرن غنى وأعلاهم منزلة kuma bayan kuɗin ya fi kowa da waka a garin kenan baban shi da abu guda biyu ga mulki kuma ga dukiya idan aka ce ɗa na mai mulki ne kuma mai mulkin mai dukiya akwai mai karatu ba shikenan ko ba gaba shi sanya da yawa suke gani ko a nan ko a wani wuri idan aka ce yaro dan mai dukiya ne bai damu da karatu ba in ba wanda Allah ya kebe ba don za a gaya mai ko oh, ma ka karatu da kuɗi ne umar ka riga ya tara ko to Allah ka ta kai ne sa a janye baka nan ka tsaya ka sa ido ga ake tarawa ba su damu da karatu ba su mafi yawa mu gaya mu kawo nan gaskiya in an ce wane wane ne sai ka gidan su bai da wani kariya mai girma wataƙila matalaka ne sai baban shi ya wuce yawa sayarwa ko ya faskare ya saida ya biya musu kuɗin makaranta ya daure a haka har ya gama don ya san shi za a ɗora ma nauyin gidan nan gaba idan baban bayan amma in ya san da kuɗi bai damu ba ba tana ce da mulki to me zan nemo mulki ne da ana waye ta taskandiri ana saidawa ta university ma ana iso maka kan ka dawo an riga an aje maka office kana dawowa daga daga waje ka yi digirin ka first one da ka dawo ga office ɗinka nan ba za ka yi sati uku ba a ciki za a baka scholarship ka koma malaysia kai masa kuɗin ka na shiga account ɗinka bila hisabin wala ikaba ko ba ka bane haka ne aini victim ne a ciki nake saboda haka in uwa shi sanya idan aka ce wani dan wani ne bai damu ba to amma yaya wannan ya tsaya shi yake damuwa da kansa ashe idan Allah ya ware ka sai ya bude kirjin ka ya maka ambaliya da gaskiya sai ka baka damu da wannan kayan ba baka damu da wannan hangen ba bari in nemi abin da ubangiji zai bani zauna da shi muna ganewa saboda haka mukarrar shi ne a garin su wa kuntu ahabbu khalqillahi ilayhi منذ ولدت babana ya da 'ya'ya amma na fi kowa soyuwa cikin halittun da Allah ya yi a duniya zuwa ga babana sama da kowa a ce ɗan mai kuɗi ne kuna da yawa kuma babanka na son ka ai sai ka tura irin wata da gir ko ba ka wani kuma zubin mu ne ka ja ka bakin jini ma cikin dangin ka kun ga dai Ibrahim abin nan kai in ce Yusuf da mahaifinsa Yaqub ɗa ne mai biyayya dangin sa maza da biyayya amma uban yana son Yusuf wannan ya jama Yusuf bakin jini da ha kusan kwanan shi kusa karewa a rijiya ko ba haka ba so idan aka ce babanka na son ka to ya kamata kai aiki ne daga cikin biye da ake ma iyaye shine kai ma uba abin da yake so idan bai sa ma shari'a ba idan uba ya kika makaranta duk abin da ya kace akan ka idan ka ce ka dauki position kyakkyawa uban ki na jin daɗi daɗi ke ne ta mishi biyayya amma ya kashe kuɗin ya kashe kuɗin kana san kana fira a wani wuri da ya sauke ka a makarantar sai ka fito bayan makarantar ya zama ka ta sai ka dace an tashi direba zai zo sai ka bi kofar ka tsaya ka ta hamma kun girki ya dauko zuwa gida kan ka ba komai ran da aka zo ba aka fito baka ci ba baban ka ne zai baci ashe cikin yi wa iyaye biyayya shine ka yi musu abin da ya dace matakar bai sa'a ma shari'a ba kuma suna son abin yace babana yana so na ma zala hubbuhu li yashtad wa yazdad ala al-ayami hatta habasani fi bayt khashyatan alayya kama tuhbasu al-fatayat yace babana saboda san yana karuwa yana karuwa kai sai ga bai dace idan ka fita ina yawo ba gara ya ɗaure na a gida ɗauri irin talan nan a kulle da kan je ko ina ka idan ana son yarinya budurwa ba ta fita bisa ɗabi'a na 'yan mata ba sa yawo nan ne da muka lalace muka saki linzamin Allah sai ga 'yan matanmu muna ofis suna yawo kan titi sa shan iska cikin gidan da ka gina da dokar daga ba iska ne da iska masu mai kawata waje a tana neman abokin magana ne amma ba shi iska ba ne don bisa ɗabi'a ya mace har ya zaman gida ba ta fita da ya ce wa ƙarna fi biyu tukuna. ya ce zawatul azwaj masu maza bai ce ba shayi mata ku zauna a cikin gidajenku bai ce sai mai aure ba bai ce ba a sai mace in ta balaga to rike ta ake a gida babar ta ake a waje ba in ko sai aure in ji ibn taymiya yace idan zawadin mar'a zawjuha amlaku biha min abiha idan yarinya ta aure to mijinta ya fi kusanci da mulki a kanta sama da ubanta ba ka da iko ka yi waya da Allah zo ina kiran ki a a mijin da zaka nema da Allah halga ta wala zalawa la lafiya da Allah ka taimake ni zan ga wannan yarinya yau da Allah inda hali inda hali to zan duba tukun in ka gama min to ta sahu ba wallahi in ka ce ba ta zuwa ba ta zuwa ko baka saba ubangiji ba ba wanda kai ne ai mata kace wani bawan Allah a cin ya biya makan wasu kudin aikin haji bai ba gaya mijin ba kawai sai ya aika zura la abiki e password dan kana da kanwa shine mijin sai zan je in yi e passport sai na zuwa sai a ai an biya min haji ta ba za a je ba ba a zuwa mijin wannan ya rikici saboda me za a mai haka shi da sa uwa ɗaya ba ɗaya a kai sa karfi baka san hakin Allah bane to wanda ya haife ka bai da iko a kanta wanda na kai don kuna uwa ɗaya ba da sai baka da shi ce malam da kaji abin da ya faru shi to ake ne sakare kamar ya so mace da mijinta ka nemi sai ka kula shi to ai an wala to ka ta in kawo ka ce kai dai baka iya wani dai abin take samu kuma wajen mijinta kai baka iya ba so yanzu ka so in baka mafita yace ce eh, da Allah ya maka dukiya kuma za ka iya biya wa wannan mijin haji ka biya mai hajji su biyu sannan kuma ka roƙe shi alfarma da haka za a yi sa ai ba ku jiran ce wallahi akwai ba dai buɗin karnu ba ce wallahi da kujera akwai na ce Allah akwai ya za a yi na ce yodra eh, yodra mun ka aka ba shi kujera shi to wannan sai mai gidan da shi to zan ka buga mai waya sai ka ce an gata mara lafiya kuna lafiya ya iyalin ya zaman gida a lafiya lau to ka san fi mu yau shekara shekara da rasuwa mun dan yi mutune ne za mu je da Allah mai mai umra kuma mu roƙa mai ubangiji Allah ya ƙara gafarta mishi Allah ta'ala ya shi mai kurakuransa amma don Allah in ka yarda in ka yarda da Allah za mu je da kai da kuma iyalanka da Allah ka taimake mu da Allah shi kan sai buga mai waya yi mai ilmin wanda suka mai da na mai waye mu je a karar da labaru ko bai ba da ba Allah shi wallahi aka je aka sauki ba rikici amma za ka zo kana abin da ba shari'a ba ta yarda da shi ba ka ci kuma sai an maka biyayya ba za a yi ba kuma wallahi an je an yi an dawo islami biya ba da kishin komai suna ta ba da ya ce sai ta je in ya sake ta kaza ka yawon ta ya za a yi ta ƴaƴanta guda biyu ya kuɗe ta gidan da za gwada mishi mulki ba yin haka a ashe budurwa kulle ta ake shi yasa anan sai ke cewa kama tuhu basul fatayatu kamar yadda ake kulle yan mata a gida idan kana tsiya budurwa tana gidanka kai baƙo mai zama a ɗakin waje kamata a yi shekara uku hudu biyar a gidanka bai san yarka ba bai ma san kada ba ba ruwanka da ita kai baƙo ita ba ruwanta da wani baƙo hanyar fitata daban taka daban amma wani gida ake haka yanzu in ma kai baƙo ce mai lura baƙo barka da zuwa ta zo lafiya ya gida saboda me to saboda sanda babansa yake mai sai ya kulle ta a gida kamar da ake kulle budurwa kada je ko ina dan daga cikin abin da Imam Ghazali ke faɗa yace siffofin macen da ake aura ita ce mulazimatu baiti ummiha mai yawan zama a cikin ɗakin uwarta ba ta yawo za ta fita sai dalili in ba dalili ba zuwa ko ina amma kai uba ka dawo tana ina ta ta tafi Abuja wajen kawayenta wallahi sai ka sun kira ta haba eh ka? wata rana lakta a wajen mata na ce mu a mu na arewa yanzu ragunan laye sun fi ƴaƴa mata mutunci saboda ne ba mai ragon laye da zai dawo gida bai leƙa ragon shi ba ko ba gaba ne amma wallahi yana da ƴaƴa mace mata gabda gabda sai kwan bakwai bai je dakin su ba kuma suna kwana a gida guda iyaka idan masu hikima ne ƴaƴan masu tarbiyya ne kan ka tafi ofis su gaishe ka in ba ka ne suna bacci ka fita baka sani ba su ba sani ba ina ake wani tarbiyyar kai baka san mai ta rayu ba ita ba sanya ta rayu ba muna gane ku sai yake cewa wa kada ishtahatu fil majusiyya ni Salman Farid yace na yi kokari wajen bauta mauta idan ake cewa majusiyya ya yi kokari gaya ya yi wa kowa dara hatta gadautu qayyaman nari allati kunna abuduha yace wa unitu bi wa ulita bi amra idramiha hatta la takhbu sa'atan fi al-layli aw an-nahar saboda ƙoƙarina, sai na kai har an ba ni ne ni director operation na lura da wuta qayyumun shi ne mai sa a kan wutar Ya ce wannan wutar da muke bautawa ni ne mai sa a kanta. ta ka san ku yanzu ko gona aka ce kai a tsari da na ma'aikata aka ce ka kai level 14 da rata operator ai ka ci nazara kaɗan ya rage fa kai sama ko ba ka bane to shi ya kai wannan matsayin an ba shi yanki rike na bautar wuta ya ce ina yi ina yi ba nan kadai ba ya ce ni aka lika wa al'amarin kunna ta kada mutu 24 hours in dai da raina ba mutu ba to wuta ka ta mutu awa ashirin saboda ne saboda kokari na da bauta wuta wa kana li abi bai'atan azimatun nadru alaina wa kana abi yaqumu alaiha wa yajni ghalataha Babana yana da wata gona ko masana'anta babba تدر alaina ghalatan kabira abinda muke ɗiba na ribata daga wannan gona ko wannan wurin aiki ma'ana kaya ne masu yawa babana ya kasance ma'ana ya kumu alaiha a yushrifu alaiha shi ne ke lura da wannan gona kuma shi ke ɗebo wannan amfanin idan an samu a kawo gida wa fi zati marra shagalahu an zihabi alƙarya shaghilu faqal wata rana sai zama na bai fito ba ya tsaya gida ya fita ya fita ya fita wani abu da ya shiga ta dace haka bai je ba sai ya ce mun ya bunayya ya ki dana inni irshugiltu an bai'a bima matara yau na shagaltu ban je wannan wuri ba wannan abin ya shigar da ni da abin da kake gani fa zahab ilaiha wata wallal yawma anni sha'anaha zo ka je wannan gona ma'ana ka wakilce ni wajen al'amuran wannan wuri fa kharajtu aqsidu bai'atana yace sai na fita na kama hanya tiryan tiryan ina nufin in tafi nan inda baba na tura ni wa fi ma ana fi bar tariq marartu bi kanisatin min kana'is nasara kun ga shi ne yake bauta ma wuta <coughs> shi ba kirista bane ba kuma yahudi ne, wuta yake bautawa a hanyar ta zuwa wajen wannan wuri inda mahaifinsa ya tura shi sai ya wuce ta kofa wani coci daga cikin manyan cocikan ma'ana da tsara kirista a wannan gari to maimakon ya wuce sai ya tsaya fatimitu aswatahum fiha wa hum yusalluna yusalluna falafata zalika intibahi ah, sai na ji wata murya suna daga murya sama a wannan wurin bi ma'ana suna yin sallah hakan sai yasa na waiga kar ku manta ba irin bautar wuta ba ce ake a coci wannan yasa ya waiga don ya ji mai ake yi kula koda makiya sun sanya ma kariya tsakaninka da wani mutum kar ka je wuri shi kar ka ji gaskiyarsa ba za ka yi da shi ba sun bata shi a wuyanka ya kamata ka ji me yake faɗi inda gaskiya ake nema a ga shi yanzu an tare shi dan kada ya je ne ya ji wata bauta ya zama ya yi ridda ya bar bautar wuta ya koma sabuwa wadda ba Allah ya koyi da bai ta ma baban shi ya ɗaure shi a gida wannan yasa in ba kuma ta ba a baya mun yi magana akan ma ta sahabin farko a littafin nan da ya garin maka ta aka yi to ka kai bako ne a nan garin kuma kai sarki ne a garin ku. don abin da ake so tara maka hankali a ce to in ka bari wallahi kujerar ka ba za ka same ta ba nan gaba to ya za a yanzu a boka za a je ina can bayan gari a kashe kuɗi idan aka samu jakai baƙaƙe aka binne da mahaukaci ɗaya to za ka kujerar ka dawo to zai yi ko da mutum zai kashe zai yi dan ya dawo yasa da mulki ake ake ɓadda mutane sau da yawa amma da an ce kace a lokacin da ubangiji ya bani dawa maka shawara ba shi ya ga dama ya bani ba gobe in zai bani kuma sai na yi shawara kuma da kai to ma atani Allahu khairun mimma atakum bal antum bi hadiyatikum tafrahun ba zan je ba sai da ya zo maka aka girgiza shi aka birgiza shi da wannan bako sabon annabi ne shi annabi ne yace wallahi ba su bar ni ba sai da liƙe kunnuwa na da auduga dan kada ma in ji me yake bari ba wai ya ganshi ba in ga zuwa harami zai yi ya ganshi amma kada ya zama yana sallah ya daga murya tilawa qur'ani shi ya ji qur'ani liƙe kunnuwan karkashi haka a da ake yi haka a yanzu ma ake yi idan an ga dama ɓatar sai karka ji zancensa kowa zai ki a tv ka murde wallahi ba za a bari ka ba saboda me don kada ka ji gaskiya ka bi ta amma idan Allah ya rubuta gaskiyar sai ka ji wallahi sai ka ji ta to fa in ba kuma ta ba dai a baya yace ina zagayawa ina kallon mutumin nan yana sallah yana yin wata bauta wadda ban saba ka yi ban santa ba yace sai raya ma kaina wai to in ba ne ba me zai hana in bude in ji me yake fara ni mawaki ne in ba akwai wani usulubi na karin waka sai in koya Allah ya so da gaskiya yace ban ban farga ba sai gani shi, ina tawafi amma sai gani gani gashi inda yake sallah kai da shirya da shirya kayan ya kawai in ji me ke faɗa na bi shi gidan shi ya gaya min abin da Allah ya turo shi da shi ni kuma na bashi labarin abin da ya maka so gaya min akai shi to bayan Allah duk inda zaka nemi gaskiya a yau sai shaitani ya hana ka ina maimaita muku babu ɗaya daga cikin mu ubangiji ya alakanta shi da shaidan iblis manzo sallallahu alaihi wasallam hadisi sahabbai suka ce hatta ta ya rasulullah kai ma akwai yace wallahi akwai illa annani a'ana Allah ta'ala alaihi fa aslama wala ya'murni illa bi khair ni na wa shaidan aljannin nawa Allah taimake ni sai yi imani baya umurta da wani abu a duniya face musulunci da alkhairi to idan na ya yi imani an gaya miki ni da kai namu ya yi haka wata na naka jinnin bai yahude ne rayuwar yahudawa zai kwada a zuciyarka a yi ta implementin wannan a gida wata kila kirista ne rayuwar kiristanci zai zuba a zuciyarka kai ta yi a gida kana ganin tana burkewa wata kila ma ba mu majuse ne ta wuta yake duk ku za ka yi wuta da lantarki amma ba ku iya sallah ba ko ba zai yi ba baka san waye Allah halaka da ba kuma ina ya karka ba dare ba rana in kaga ya bari wallahi ka mutu da da minti ɗaya kaga ya daga maka makamai wai a ce a daga makamai a dan huda daga yaki bayan kwana kaɗan a dawo yarjejeniyar ta wuta da kai da shedan babu ita wallahi ba kwai da shedan in ka ga ya kyale ka wallahi da mace bai samu ba to sai ka zaka yake shi yake ka kuma sai Allah ya ga ma makiyinka ne don ka ce an baka koyi ba a baka labari ba Allah ya ce maki in ne. inna shaytana lakum fatakhuduhu aduwa ku rike shi maki don kun bashi ba za ku samu cin nasara ba Salman Farisi yace lam akun a'rifu shay'an min amri nasara ni ba ban san komai daga al'amarin Kirista ba aw amri gairihim min ashabil adyani adyan li tuli ma hajabani abi anin nasu fi baitina ban san wani abi a duniya ba idan ba wanda babana koya mun nake a gida ba kai ni al'amarin mutane ma ya fara gushe min ban san komai game da su ba saboda ne saboda tsawon shekarun da nake a gida ina kulle babana yana na fita falamma sami'tu aswatahum yayin da na ji muryoyinsu dakhaltu alaihim li anzura ma yasma'un sai na bude kofa na shiga ciki don in ga me suke yi muna gane ko falamma ta'ammaltuhum a'jabani salatu ko kuma a'jabatni salatuhum wa raghibtu fi dinihim wa qultu da na shiga ciki sai na ga suke sallah a sai na ga ai na su ba ta su ba irin tamu bace sai ne sha'awa irin tasu na ga ina ma a ce ni nan ba ne a wannan addinin don ga yadda zan shiga yake sai ne kwaɗayin haka sai na cewa kaina wallahi hada khairun min ladhi nahnu alayhi nace wallahi wannan abin da suke yi ya fi namu da muke alkhairi wannan shine confession ka gaya kan gaskiya wallahi gidan wani ya fi na alkhairi ƴaƴan wani ina ma sune nawa to ya zan yi in nawa su zama nashi bayan Allah abin da ake ɗauka a duniya guda biyu ne ciwo da ake ɗauka a duniya kala biyu ne ba kala ɗaya ba ne kun babu wanda annabi bai magana a kai shi ba sallallahu alaihi wasallama a ɗauka ciwo hisiyan ma'ana practical ciwo kamar aka ce can gidan da mai ciwon hijabi ba za ka yi daga ba shi yaka ba saboda me ke liƙa mata wannan ciwon haka ne idan mata ne a can gidan akwai bakon dauro ba za su ɗauki 'ya'ya su je gidan ba saboda me amma ne kansu ɗauka haka ne amma muna iya guje ma wannan amma babu guje ma ɗaukar ciwon ɗabi'a ma'ana theoretically ba za mu iya mantawa da mashaya ba alhali ana ɗauko ciwon shan ana ɗauka ciwon sata ana ɗauka ciwon koyi da luwaɗi ana ɗauka ciwon zina duk shi yasa mamman Allah ya hana mu mu yi abokantaka da shashashai a duniya yace kun ga masalu jalisu su'i kana su kalkiri yace kun ga kwatankwacin abokin banza a duniya to kamar mai hudu zaga zagi ne in lam ya baka idan har ka sa'a bai kona maka riga ba to sai ka ɗebo warin wuta a gidansa sabanin abokin kwarai da mai talar idan bai shafa ma ka ji ba idan baka siya ba kai a wurinsa to za ka kai bokar shi ka zo gida ana marhaban ya mai gida daga yana kuma ake jikin naka yana karshe ba komai zama da mutumin kwarai ne ya sa maka to kun ga dubai da ke ɗaukar shi gida biyu malaman tarihi suke cewa a idan dai manzon Allah zai ce mutane suna ɗauko ɗabi'un dabbobi mai kiwon raƙuma haka za a ganshi wani garma garma haka annabi ne ya faɗa haka saboda mai kiwon tumaki za ga mai kiwon tumaki mutum ne layyin bai da faɗa mai saukin ɗabi'a mai biyayya mai kaza mai kaza sabanin mai kiwon raƙuma ka duba ko gadi za ku sa mai kiwon tumaki ake sa ko mai kiwon raƙuma a gidan ku za ku sa gadi mai kiwon raƙuma ake sanya ko ba ka bane yanzu ya ce ma kai miji haka a shi raƙuma ke kiwo to haka yake tsarin a cikin musulunci shi sanya ma ake zama sai ya hana mu Ya ce to idan mai kiwon dabbobi da ba sa language da sub language ba yaran su iri ɗaya bane yaran dabba daban yaran mutum daban ba abincin su iri ɗaya bane shi abin da yake ci tuwon dawa yake ci da miyar kuka ita ko dawa take ci ba a dafa ba kan mana ita ta idan abincin su ba iri ɗaya ba wurin kwanan su ba ɗaya ba tafiya kiwo ba ɗaya ba babu inda suka tarayya amma yana iya tasirantuwa da ita ya dan adam ba zai iya tasirantuwa da mutum ba wanda ake zama da shi a yi yare ɗaya a ci abinci da shi wuri guda a shaidonan ka dai ka sa ido ya ta wace shi kawata dana waye abokinsa ni kaina mai magana waye abokina idan ban da abokin warai na wata kare ne sai in bar shi da ya ja raga maka ya kai gidan jahannama ba zai kwato ka babu shi sanya in ga alkhairi ke wuri da gudu nan ma na fara fiye ce kun kuma wallahi ina ganin wannan mutanen <laughs> na su abin bauta abu na alkhairi fa wallahi ma tarasuhum hatta غربت الشمس an fito wasu gona ne zai sauri ya dawo ina nan wurin su bai gushe ba bai gushe ba har ta fadi ina wurin su walam azhab ila bi'ati abi ban tafi gonar babana ba ثم إن إني سألتهم سرا بإيش أين أسد هذا الدين hada أسد هذا الدين asalin wannan الدين ku san me neman gaskiya haka yake wallahi ba ya bai ta wuce ta tambaya ku ba annabi ne ke hudu ba a filin iri da ya gama da maza ya dafa hannu ya dafa hannunsa a wuyan bilal suka je wurin mata yayi musu hudu ba yayi musu hudu ba ya gargade su su yi sadaka don ya ga kaso mai tsoka cikin su ɗan wuta ne ko ba ka wani na tambayar mata wajen Allah me kuke ne annabi shi kaso mai tsoka ɗan wuta ne wanda kallo wannan ai ba ni na faɗa ba annabi ne ya faɗa shi nan a kitabul ilmi a bukhari bayan na faɗa shin me ke kawa ka ne malam ai abun ne malam na ce a dai bincika da kirki wasu ce to ai malam shi na ce a mu dawo sutul mumtahana inda qur'ani ke cewa ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka almu'minatu yubayyinaka ala alla yushrikna billahi sai'a wala yashrikna wala yaznina wala wala wala nace to me ba ku yi idan muna magana shirka ga mata sun fi maza karatu amma kaso 90 cikin 100 sa da mu'amala da bokaye don su mallake ku ba don su kura muku ahlabi a gida ba ko ba ga bane na ɗaya da wuya mata su taru su kai goma a cikin zafin ba a shata a wurin ba da wuya sai mai juma'a arba'in anan waya wani bata bace ba amma in za a yi taron suna a gidan ka so uku sai an kwace kayan ayanka kin da barayi har duk abin da aka ce annabi can ya ce su daina kana a musu baya to suna yi hayin yace to ko dai wani ne ke sanyawa kuke shiga wutan to malam wa zai ce a'a wata kila da ko shine su to a dai bincika ina ne asalin wannan addini a lokacin da annabi ke musu huduban nan matan sai dai ta miƙe ce manzon Allah me muka yi to sai sanya duk abin da ka ji baka iya ba baka san shi ba tambayi ya zama ka da wani malami kowane iri ne in dai masanin addini ne tafi kwari da ka zama regular attendance alaƙar da likitan da likitanka likita da in kanka ne ba da kyas za ka buga mai waya na ji kai da dan motsa ya dai ko ba ga wani to ya zama haka da kai da malaminka da Allah zan zan fita zan je umra ko ya halatta in baro makka bayan na shiga da irani na in zo jidda in yi sai sai in koma ko ya halatta in zo jidda bayan aikin haji ba a fita ba in dan kwana biyu sannan in dawo cikin harami tunda ai baka san hukuncin ba tambayi a gaya maka mana sai ka fito kawai haka nan kana jin kai wani ne ba a yi wa ubangiji haka tambaya ake a kowace gaba ta addini rayuwar mu gabaki ɗaya wallahi addini alqur'ani ke ce mana kul ka ce musu ya muhammad inna salati wa nusuki wa mahayaya duba mahayaya rayuwata kaga mimin masdari ne asalin kalmar wa hayati yawon ta karshe domini ne mutakallim mukhatab domini mutakallim so daga shi domini ne hayatu nakira ce mimin masdari ce sai zama idza udifa nakira ila ma'rifa asbahat ma'rifa ku ya hakuri ilmin nahu ne wannan saboda ka idan aka tona ka zama ma'rifa wa hayati bi ma'ana dukkan rayuwata motsina zamana shiga da ficina shiga ofis fitowa cin abinci koshi zama duk addini ne sai yanda ubangiji ya ce in ya gaza yi shine wa mahayaya wa mamatiya lillahi rabbil alamin kayan Allah ne la sharika lak wanda bai da abokin tarayya idan ka tsaya kana lati ba za ka fito da wuri ba sai annabi ya ce wa bidhalika umirtu ni da wannan aka umarce ni zan yi gaba ne za ka zo a to ai ban gama mota sai ba iska to sai ka to wa ana awwal muslimina shi ai gaba haka dai take yan uwa salman farisi ke tambaya ina ne asalin wannan addinin daga maka ko daga china ko daga ina ku bar labari qalu bilad sham wannan addinin asalin sa dan sham ne ina ne sham shi dan farisi ne ina ne sham a lokacin nan garuruwa ne guda hudu ko dai syria inda ake rikici a yanzu haɗe take da palestine da jordan da lebanon wayannan garuruwan guda hudu su ne ake ce ma sham bature ya zo ya raba da ya kware mu kamar yadda ya kware su mu ma da nan ai ba Najeriya ba ce ƙasa wata ce da nan da yankin Sudan hada cikin Mali shiga Nijar duk garin kakannin kai shi zan ga zaka jama'a da yawa duk kudin su cewa shi dan kasa ne ƙarya yake kakannin shi in Nijar ko ba kamar abu tarihi za a duba da yawa to ba wannan ne abin kallo ba me ya gudunmu ga addini shine abin kallo ba kasar ba idan rayuwa ta koma yan kasance ake yi baka da alaka kikawa da ubangiji ka wahala da asha wannan aziz dan sham wala yace walamma aka al lailu. uttu ila baitina fatalaqani abi sa'arani. amma zanatu faqultu da yamma ta yi dare yayi na ta fadi sai na kamo hanya yanzu kaga ya samu abin da yake so haka in gudu zai daga farisa ya san inda zashi ko ba ba wannan abu na ku ya burge ni amma ina ne a sa bari in je asalin in shawo in ɗebo kamar kai ne ka tambayar aikin haji wani malami ta zo in koya maka mai sauki irin ta babana ka ce a koya min ta annabi ba san asali ba ai ta yi da ta akudu an ni mana tuka wala ali la alqakum ba'da ami hala zo sha daga asali da na dawo gida sai babana kare ni sai ya ce mishi me ka aikata yau a wannan gona ne sai ya ce mishi ya abati inni marattu bi unasin yusalluna fi kanisa lahum fa ajabani ma ra'aytu min dini haka bai mai ƙarya ba baba ban baje gonan nan ba na wuce wani coci ne sai naga suna sallah sai abin da suke sai burge ni dama mai sa uban ya daure shi ai wannan ne kai ya je ya gano abin da ba shi kenan ba ko ba gaba yawa me ke sanyawa ake hana wani yawo kai ya hango abin da yake ya fi karfin gidanku wa ma zittu indahum hatta garibatu shamsu ban gushe ba a wurinsu ina zaune ina fa'idantuwa da abin da suke yi har na ta faɗe min wa zo ira abi min ma sana'atu wa qal kawai sai farkici ta gani ba ma shi nake tsoro ai bunayya laysa fi zalika dinu khairun khairu dinuka wa dinu abaika khairun minhu kai yaro ji dan dana ka san kalmar ya bunayya kalma ce mai kusantu da yaro zuwa ga ubansa in za ka kira ɗanka kira na wasaiti misali ba ka lafiya ko za ka ban mai sako sai ka ce zo ka siya ɗana to zai ba da total a kan abin za a gaya mashi saboda ka ce kai kai musa zo ba zai je da kirki ba amma in ka kira shi da sunan ubuwa da sunan bunuwa zai ho baka tunani zo kai zo kai dan ɗana ka ga rayuwar wannan wannan gidan duniya gidan shigowa ne da fita kamar bus sai zuwa kawo kawo dubu sun shiga sun sauka mu ma ga mu a cikinta kuma lokacin saukan na zuwa duniyar nan daru kudumin ne hal gidan shigowa da fita ka ji tsoron Allah ko da bayana ka riƙe wa'innan yara kar ka manta su ka ji tsoron Allah ka zai taimaka maka domin tsoron Allah shine ginshiƙin rayuwa ku ji tsoron Allah Allah zai baku dukiya ta rayuwar duniya kar ku nemi kayan wa'insu ku nemi kayan ubangijinku zai taimaka muku sama taimakon ɗan adam a bayan to zai ku rike wasiyarka saboda wasiyar kowa a duniya saboda ku sun shi saboda ka shi ma baban salmanu sai ke tunda shi ya kai ɗana ka sani addinin ka fi kowane addini alkhairi a duniya addinin iyayenka ya fi kowane addini a duniya kullu sai na ce mishi kalla a'a haya baba wallahi inna dinahum la khairun min dinina babana wallahi addinin su ya fi namu alkhairi to za ba a rikice yanzu dai ya gane yaro a kan gari tunda ya gano gaskiya ka san dama tifi ake yi ai a hana ka gane da Allah ka bari kaka kaka ji magana da yake in ka ji zai zai adda ka in zakin baki gare shi sai a hana ka ji ilimin sunna a hana ka ji ya manzon Allah ya rayu a hana sai dai ka bari kawai ai ta ba kasidu kana hada cewa ba qur'ani ba sunna ba komai sai kasida so da kasida addini ce da sahabbai sun ba qur'ani sun kama kasidu ai ko to idan an kibe ka da kwando dan Allah ba ka sa aka tura kwandon ka gane a cikin da faɗi ka gane gaskiya to ba za ka yi da kuma ƙara kire kan kwandon ba sai ya gaya baban ya ce la baba wallahi addinin su ya fi namu alkhairi fa khafa hadi abi mimma aqulu sai baba da ya ji tsoron abin da nake faɗi wa khashiya an artadda an dini sai tsoron kada in yi ridda in faddare ma addinin gaba ke daya wa habasani bil bait sai ya sa aka rufe ni a kullihim wa wada'a kaidan fi rijli yanzu za a yi mun dori sama da da sai aka ɗaure ni aka sa maramarai igiya a kafata saboda ne don kada in kuce in gudu to hakan da aka yi mai ba zai hana shi ba kuma ya gudu ko ba haka ba domin ita gaskiya watan takan taimaka mai yinta in ta kuma shiga ta da wuri da ke haifar da abubuwa dama yanzu dai baban ya abin da yake gudu shine kada ya kuce mishi abin da ke tsoro ne kai ya gane gaskiyar to yanzu ya gane kuma ko da an daure shi darasin mu mai zuwa za mu gano ya zai ya kuce ya gudu Allah ya taimake mu bisa ɗabi'a mu nakan yi tambaya kafin Abu Ubaid bin Jarrah ya rasu kar ka duba da tabi ba kai ta ta amsa ya bar ma ɗan uwansa wasiya da ya yi musu kun san ya rasu ne a wani gari kafin ya rasu ciwo ya mai tsanani sai ya ce ma ‘yan uwansa ina muku wasaici da abubuwa kamar haka ku rike su kafin yin tafi lahira wa zai gaya mun abin da ya faɗa na wasiyar guda hudu ina jin kamala baka sa ta amsa ba da shi na farko babu shi a cikin Ma'ana. sharhi za ka kenan yanzu can ta gare wasiyar kawai da ka zo a gaya mu shi za wasiyar za a gaya mu na ɗauka wasiyar shi to malam ina ji yun da yake faɗa wanda malam bai karasa ba ya ce ina muku wasiyya ku yi ma shugabanninku da zai da gaskiya kuma kar ku yaudari shugabanninku idan kuka ha'inci shugabanku to ubangiji ba zai bar ku ba kar ku yaudare su in sun zalunce ku kale su amma da kai ya zama tsakanin ku da su akwai yaudara ki bari mu tilmi gaya mai wallahi kare za mu gaya musu kuma za mu ja kaya ayya kar ka gaya mai kariya ka ja kaya gaya mai gaskiya domin ita kariya ba ta da asali babanta kuma suke yawa matar uwa kariya kana a haife ta a iska ma'ana ce ce kariya ba ta da kyau so mu yi kokari mu rike addinin mu mu kuma roƙa ma wannan gari wannan ƙasa alkhairi mu samu lafiyar zama lafiya mu dage tsayin daka mu yi karatun nan ko a gida ko a waje mu gano abin da ubangiji ke so da rayuwarmu alakan mu ce kyawu da masu gaya mana Allah mu buga musu waya mu tambaye su abin da mu gane ba don mu gane kar mu yadda mu tafi lahira bayan Allah ya ba mu dukkan damar da muke nema mun samu amma mun ki aiki da ita saboda muna ganin ba muna ganin bai kyauta mana ba dan bai ba mu abin da muke so ba idan muka yi haka mun yi butulci duk abin da muka roki ubangiji ya bamu babu abin da muke nema a wajen Allah wanda bai wa kuma shi ya gaya mana wa atakum min kulli ma sa'altum fa in ta'udu Allah la tusuha duk abin da muke nema ya bamu idan bai bani ba ya ba wani in bai ba wannan ba ya ba wani bai ba wannan ashe dai ya ba mutane a bayan sake yanzu sai mu tashi mu nema sai mu samu amma idan ba haka ba ba za mu je ko ina ba bayan Allah Allah ya taimake mu Allah ta'ala ya azurta mu da alkhairinsa a wannan wata mai albarka na Rajab Allah ya kai mu cikin Sha'ban ubangiji Allah ya kai mu cikin Ramadan haka sahabbai suke yin addu'ar su idan Rajab ya kama ubangiji Allah ya kai mu cikin Ramadan kuma Allah ya sanya mu ga farkon shi lafiya mu je karshen shi lafiya Allah ta'ala ya albarkace mu da abin da ya bamu ya ma iyayen mu da malaman mu albarka duk wanda ya taimake mu mu akan gane wannan addini ubangiji Allah ya biya shi Allah ya mai jagoranci shi ma Allah ya sa albarka a cikin 'ya'yan ya sanya su fi mu alkhairi a duniya Allah ya sa albarka a cikin matanmu ya sanya zama iyayen kwarai ne ga 'ya'yanmu kuma matanmu ne a gidan aljanna ubangiji Allah ya kaɗe mana hau da asara da bala'i da fitintunu da musibu da tarnakiya da dabaibayi da dukkan abin da ke hana rayuwa ta ci gaba akan wannan addini Allah ya mana maganin ta Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya shugabanni Allah ya ba su iko su gane gaskiya su yi aiki da gaskiya kafin rayuwa ta halinta Allah ya azurta su da abokan shawara na kwarai Allah ka raba su da ƴaƴan mu'abba masu hana gaskiya ta gudana ubangiji Allah kai ne mai iko akan haka mai iko akan komai wanda baya san gane gaskiya baya sha'awarta a yana kishiyar ta ubangiji Allah ya sanya ya gane bai sani bane da ya sani wata ida bai hakan ba idan ko so yake ya ga mu Allah bai isa ba to Allah bawanka ne kafi mu sa kafi mu ya zaka da shi ba mu za mu gaya maka ya zaka da shi ba ubangiji Allah ta'ala ka taimake mu ya Allah kana gani bayi muke masu rauni mun zalunci kawunan mu zalunci mai yawa Allah idan ba kai mana afuwa da jin kai ba za mu wayi gari mu shiga cikin bayi masu asara ubangiji Allah ka taimake mu Allah kada ka taimake mana masu imani kar ka tada mu gobe kiyama sai cikin zumra tsayi ba jama'a bayi Allah na gargaru irin wanda yake sha'awa Allah ka sanya mu cikin wanda zaka sa su ga aljanna babu hisabi ba zangwama ba tambaya ba bibiyar silili ubangiji Allah kai mu wannan gida Allah kai ne mai iko akan haka mai iko akan komai Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha fa ni'mal mawla wa ni'mal nasir subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa Allah nastaghfiruka wa natubu ilayka walhamdulillahi rabbil